amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau takwas ga watan muharram hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da takwas wanda ya yi daidai da ishirin da uku ga watan jun shekara ta dubu biyu da ishirin da shida miladiya muna cikin karatun littafin jawami'ul fawa'id fi tasirin ilmin nafe, yau زام تاشي شادي لتريد أربعين نعم بسم الله الرحمن الرحيم أمين هنا تريد أربعين تريد أربعين بسم الله الرحمن الرحيم يوم دقيقة تريد أربعين بسم الله الرحمن الرحيم نعم فقال في محل آخر يا فتاة أشكوه وجد ولا يكتاب أحدا وتكذب في يجيب دواني ya zama baka da wani aiki sai dai ka zauna kana zagin dan uwanka musulmi shi ne hausawa ke cewa mutum ya zauna yana cin naman dan uwanshi musulmi an gane ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa giba zikiruka ma bima karau shi ne ka ambaci dan uwanka da abin da yake ki abin da za ka faɗa abin a gaban shi da ya kyamaci abin to baya nan sai ka ringa faɗin aibinsa to wannan shine jiba. amma in ka faɗi in ka ambaci dan uwanka da abin da yake so ko da a wato baya nan sai ka faɗi kalma na yabo a gare shi sai wani ya ba shi labari cewa ai nan nan gaskiya malam wane ya faɗi wata kalma ta alkhairi a gare ka ai zai ji daɗi a baka nan sai malam wane ya faɗi wata kalma ta batanci a gare ka an gane wannan ko to kaga a nan wajen ko da wannan mutumin ya faɗi gaskiya ba za ka ji daɗi ba to so da ka ɗalibin ilimi wato ba shi daga cikin ɗabi'unsa masu kyau jiba. in dai mutum ɗalibin ilimi ne aka ce shi mutum ne mai zagin mutane mai sukan in ba sa nan to gaskiya wannan ɗalibi ya kai in intaha wajen lalacewa saka in kai ɗalibin ilimi ne ka nisanci sukan mutane ba sa nan musamman ma a ce kai ɗalibin ilimi ka ringa sukan wani malami na addini ka soki wani malami addini da wani siffa wanda ba siffan shi bane ma kaga dama a ce siffan shi ne dama dama to ka zo ka soke shi da wani siffa na ƙazafi wanda malamin bai aikata ba ka jingina masa ko ɗalibin ilimi ka soke shi da wani siffa na ƙazafi wanda bai aikata ba bai faɗa ba to anan ma kayi giba mummunan giba an gane wannan ko idan ka soke shi da abin da yake aikatawa ko abin da ya mukafa ka yi giba ko ba yi ba giba ne shi ma ka soke shi da abin da yana ma aikatawa giba ne ka soke shi da abin da baya aikatawa wato ka yi giba kuma ka yi kazafi shi ne annabi ya ce wato algiba zikiruka a kafa bi ma ya tsarahu ƙalu ya rasu lalla a fara'aita in kana fi aqima aqul ka ce ya lalla, me za ka ce idan dan uwana yana da abin da nake faɗa in dan uwana yana da abin da na faɗa din na faɗa to dan uwana kuma abin da na faɗa gaskiya ne dangane da shi sai ga dace in kana fi ma taqul faqad iktabtahu fa in lam yakun fi ma taqul faqad bahatahu in dai tare da shi akwai abin da kake faɗa ya yi wannan laifin sai ka faɗa to anan ka yi giba da shi to amma in ya to ba shi da abin da ka faɗa ka masa kazafi ne ka jingina masa wani siffa wanda ba siffan shi ba to anan wajen wato ka yi masa mai eh ka masa sharri faƙar ba hatta hu to wane ne ya fi girma ƙajen ya fi ƙarya ya fi girma abin da bai aikata ba ka jingina masa misali to wannan abu ne mai haɗari amma ya zama to mutum ɗan bid'a ne ko yana da wani laifi wanda shi kanshi baya jin kunyan laifin shi kanshi yana aikata laifin a gaban jama'a ya rike kwalban giya a gaban jama'a ya sha ya rungo mata a gaban jama'a to yana yin laifi a gaban jama'a zai ɗaukar laifin a matsayin wani abu sai kai giba da shi yaya hmm? kaga wannan giba din ya halatta tunda din shi da kansa yana aikata giba baya jin nauyi to irin wannan duk mai aikata laifi wanda baya jin nauyi sai kai giba da shi kaza sannan in mutum na neman aure sai aka tambaye ka ɗabi'unsa sai ka faɗi gaskiya cewa mutum ne mai dukan mata ko mutum ne wanda baya ciyar da iyali kuma ɗan abu kaɗan zai saki mace shi aure saki ne ka faɗi gaskiya in dai yana aikatawa da gaske to wannan ba a sashi daga cikin giba wanda yake haramun ko mutumin da yake yawan cin bashi kuma shi ya ɗauki cin bashi kamar wani abu ne wanda ya halatta in ya ci bashi sai ya ce ai dama bashi hanji ne yana cikin kowa ba ni kaɗai nake cin bashi ba su aka zan biya ba to ya ci bashi wannan ya ci bashi wancan ko baya biya to irin wannan sai wani ya tambaye ka wane ina so in bashi bashi menene shawaranka kuma ka san ga halin shi sai ka faɗi gaskiya game da shi yaya shi ma wannan baki ba bane wannan dan bid'a ne wanda yake aikata bid'a ko shirka ko bokanci baya jin nauyi sai wani ya tambaye ka wane ina so in je in yi karatu a wajensa sai ka ce kada ka yi karatu a wajen wajensa domin dan bid'a ne mushriki ne ka yi laifi wannan wajibi ne maka faɗa in kai shiru a gare shi ka cutar da addini an gane walƙadar wulai sabiki batin fi sittatin shi ne suka ba giba ba ne wajen mutane wajen shida akwai mutane shida wanda shari'a ta ambata cewa don ka soke su ba giba ba ne amma in ba wa'annan shidan ba sai ka soka to ka yi giba ina ba ta gane wannan hmm. wala ya tabu ahadan kada ya ringa yin giba ga wani Allah ya kira giba cin naman mutane wala ya yi ba'dukum ba'dha ayyuhibbu kuma an yi ya'kula a kai maitan tubu. kada ɗayan ku ya ringa cin naman dan uwansa kada ɗayan ku ya ringa giba kada sashin ku yayi giba da sashi sai ce ayyuhibbu kuma an yi lama a kai maitan shin ɗayan ku na so ya ringa cin naman dan uwansa a mace malaman balaga suna kiran wannan a tajbihul dimini wato mutumin da yake yin giba da dan uwansa daidai yake da mutum daidai yake da maye mai cin nama dan uwan shi danye dan uwan shi ya rasu ana so a je a binne sai ce ku dan dakata da Allah ka ku binne a yanko mun cinya ce subhanallah cinyan wa yake cinyan dan uwana a yanko mun cinyoyin saboda in cinye in dai mutum zai iya sawa a yanko wani sashe daga jikin ɗan uwansa ya cinye to kamar Allah yana so ya gaya mana duk mutumin da zai iya yin giba to zai iya cin nama ɗan uwan shi dan yi. a yi hibu ahadu kuma an yi a kula lahama a kai maitan shin ɗayan ku zai so ya ci naman ɗan uwan shi yana matacce fakari mu kun kyamaci abin ko to in kun kyamaci wannan to ku kyamaci yin giba da ɗan uwanku an gane musamman usulubin da ɗaliban ilimi suka ɗauko yanzu na soke-soke da yin giba ga malamin da ba sa so in sun ga malami da ba sa so duk wani ƙazafi na duniya za su iya jingina masa to irin wannan ba ƙaramin haɗari ba ne mutumin da yake so yi mummunan mutuwa ya ringa cin naman malamai yana musu ƙazafi an gane wannan ko idan mutum bai san abu ba ko abu bai shafe shi ba abin da ya kamata ya yi shiru kada ya ringa shiga fannin da ba shi ba an gano wannan Allahu a'lam sannan kada ya wulakanta kowa dan uwanka musulmi nan ma an ce ahadan ko da kafiri ne kaka wulakanta shi sai dai in ya cancanta a wulakanta shi hmm. wala yushmitu bi musibati sannan kada ya rinka yin dariya da musiban wani hmm. an gani wani musiba ya same sai a rinka farin ciki akwai wasu yan uwa da aka yi kidnapping wani wallahi cewa suka yi alhamdulillah ai gare da Allah ya mishi haka iri-iri ba alhamdulillah gare da Allah ya mishi haka yanzu ya za a yi ɗan uwanka musulmi aƙidan ku ɗaya manajin ku ɗaya domin an aikin lafi mai wakon yi bakin ciki ɗan uwanka ne musulmi sai kana farin ciki gare da aka yi masa haka an gano wannan ko ko kuma ɗan uwanka yana da jari sai jalin nan ya lalace ai alhamdulillah gare da Allah ya talautar da shi an gane to irin wannan ka saba ma ayan nan da Allah yake cewa Muhammadu Rasulullah wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kufar ruhama bainahum annabi Muhammad manzon Allah ne wa'annan da ke tare da shi suna tsananta wa kafirai amma suna tausayi mai tsakanin junansu tsakanin musulmi da musulmi tausayi ne la ya zilimu huwa la ya haɗiru huwa la kaza wa la kaza da annabi ya faɗa musulmi baya zaluntar dan uwan shi musulmi musulmi ko mai baya wulakanta dan uwan shi musulmi baya wa dan uwansa ƙarya duk dai gashi kaga shi kenan alaƙan musulmi da musulmi soyayya la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi imanin ɗayan ku baya cika har sai ya so wa dan uwansa abin da yake so wa kansa shin kana so kai shari ya same ka to idan ya samu dan uwanka bai kamata ka yi idan ya samu ɗan’uwanka uwanka sai ka yi baƙin ciki yadda za ka yi baƙin ciki sharri ya same ka to haka za ka yi baƙin ciki sharri ya samu ɗan’uwanka uwanka to duk mutumin da yake farin ciki don sharri ya samu ɗan’uwansa uwansa ba mutumin kirki ba ne ko da ya gaya ma shi mutumin kirki ne ko da ya gaya ma shi ɗan salafiya ne ko da ya gaya ma shi ahlus sunna ne yana farin ciki da sharri ya samu ɗan’uwansa uwansa an gane wannan ba ƙaramin kuskure ba ne wannan bai ala ahadi wala ya bugi kuma kada ya zalunci ga kowa musulmi baya zalunta dan uwan shi wala ya musulmi baya hasada dan uwan shi duk mutumin da Allah ya ba wani dukiya ko Allah ya ba wani wani ilimi ko Allah ya ba wani matsayi sai yana hasada da wannan abin da Allah ya bashi to ya nuna wannan mutum mutumin banza ne shi mutumin banza ne Allah zai ba wani ilimi ko Allah ya bashi daukaka ko Allah ya bashi wani abu kana bakin ciki da wannan abu ina fata gano wannan saka hasada zunubi ne mai girman gaske wanda daga cikin ɗabi'u na yahudawa hasada am ya dunan nasa alama a atahumullahu lahumin fadlihi ko suna hasada da mutane suna hasada da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suna hasada da larabawa akan abin da Allah ya ba su na falalansa Allah ya ba su annabta yahudawa suna bakin ciki cewa ba annabi Muhammad Allah ya kamata ya ba ba an gani sannan ba larabawa ba ne larabawa wadatattu ne ba su ya kamata Allah ya ba ba ya kamata Allah ya ba wani ne to tun da dai ba a ba wanan ba da suke so ko ba a ba ƙabilan da suke so ba sai su to tun da dai Allah ya ƙi ba wani to mu din nan ba za mu bi shi ba tun da Allah ya ƙi ba ainihin yahudawa ko a cikin yahudawa tun da Allah ya ƙi ba malam wani a cikin yahudawa ya ba annabi muhammad to mu ba za mu ba annabi Muhammad ba kaga Allah ta'ala shine yayi screening ya duba duk duniya babu wanda ya dace ya zama manzo sai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai Allah ya dauki manzanci sai ya bashi kuma Allah ya duba a cikin kabilu gaba ɗaya babu wanda suka cancanta su zama to masu ɗaukar sako na ƙarshe su isar da shi zuwa ga al'umma sai larabawa sai Allah ya ba su zakar mannan lahu 'alal mu'minin iz ba asa fihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim hakika Allah ya yi baiwa ga mu'minai sahabban manzon Allah kenan lokacin da ya aiko manzo cikin ya aiko manzo cikin larabawa manzon nan yatlu alaihim ayatihi yana karanta musu ayoyinsa wa yuzakkihim yana tsarkake su wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma yana sanar da su littafi da hikimar da ke cikin littafin wa in kanu min qablu lafi dalal mubin duk da sun kasance a da can su wa'annan larabawa suna cikin bata bayyananne amma da manzon Allah ya zo ya bayyana Allah ya bashi ainihin wahayi na ƙarshe shine Qur'ani sai suka zama to cikin shari'a bayyananne to Yahudawa suna bakin ciki da Allah subhanahu wata'ala ya ba da wannan sako na ƙarshe ga larabawa kuma a cikin larabawan ya zo ya zaɓi manzon Allah su ma larabawan kansu kafiran makka suna bakin ciki suna cewa yaya za a yi Allah ya rasa wanda zai ba annabci sai Muhammadu laula nuzila hadha alquran ala rajulin min alqaryatayn azim me yasa ba za a saukar da wannan qur'ani ba ga wani mutum mai daraja daga cikin alqaryan nan guda biyu in ma a ba walid bin mukira kowa ne kowa ne an gane to me yasa ba za a bayar da su ba sai Allah ya ce ahum yaqsimuna rahmatar rabbik shin su ne suke raba wahayi rahama ubangiji suke rabawa Na samna nahnu na bainahum ma'ishatahu fil hayati duniya. mu ne muka raba tsakanin su hanyar samun abincinsu? kowa da irin hanyar da yake bi ya samu abinci wane ne Allah ya raba ya ba su hanyar samun abinci ba ya raba ba Allah ba ne? za ga wani ta hanyar kafinta wani ta hanyar kanikanci wani ta hanyar wani baduku ne wani wani ainihin wani ta hanyar karatu ne wani ta hanyar kaza ne kowa da hanyar da zai biya samu abinci to kaga Allah nan sai nuna mana duk mutumin da Allah zai ba wani mutum wani abu yana bakin ciki da shi kamar yana bakin ciki da rahama ubangiji ne da Allah ya raba ya bayar Allah shi ke raba rahama ya ba kamar kana cewa wani da Allah ya ba Allah bai iya rabo ba da Allah ya iya rabo da wani ya kamata Allah ya ba kamar yahudawa suna cewa Allah bai iya rabo ba da larabawa da ainihin bani isra'ila aka ba da shi ya fi dacewa da mun bi wannan annabi an gani? su kuma kafiran makka Allah bai iya rabo ba da da wani akwai wasu manya-manyan masu kuɗi ɗaya a makka ɗaya a tsabi da ɗaya daga cikinsu ne Allah ya ba da shi ya fi dacewa kenan da su da Allah waye fi sanin abin da ya dace to shi mai hasada yana ganin Allah bai san abin da ya dace ba ya kamata in Allah zai ɗauki dukiya ya ba wani ko in zai ɗauki ilimi ya ba wani ko in zai ɗauki shahara ya ba wani to ya kamata Allah ya nemi shawararsa shi ne tunanin shi ne lisanin hal na mai hasada Allah ya shaharantar da malam wani fiye da malam wani Allah ya shaharantar da alhaji wani akan alhaji wani Allah ya shaharantar da sarki wani akan sarki wani to me yasa Allah ya bada wannan mukamin bai tambaye ni ba an gane wannan ko to kaga masu hasara kala biyu ne ba akwai mai hasara da yana so gaba ɗaya abin da Allah ya baka a baki a bashi an gane am ya hasu dunan nasu alama aka humun lahu min fadli eh suna hasada ga mutane akan abin da Allah ya basu da Allah ya kwace ne ya basu akwai kuma wanda shi ba yana so Allah ya kwace a bashi bane yana so ne duk abin da ka samu shi ma wancan ya samu wala ta tamallau ma fadalan lahu to kun gani wato kakwai burin Allah wato abinda Allah ya fifita ya ba wani kuma sai an ba ku Allah ya ba wani daukaka mu ma sai an ba mu in an ba shi zai yi shuru in ba ba shi ba hankali zai tashi yana so in ka samu kuɗi to shi ma fa ya samu in baka samu ba zaman lafiya shi ma wannan wani nau'i ne na hasada zai iya yiwa kuna da shago iri kuna siyar da kaya iri ɗaya a shago amma kaga kullum mutane in suka zo sai hankalin su ya karkata zuwa ga wancan kai a kyale ka kuma kila ma shagon ka ya fi cika fiye da na wancan kila kuma shagon daidai ne kila na wancan ya fi naka kullum sai kaga kwastomomi in suka zo suna suka zo haka sai su yi haka kana kwastoma kwastoma sai ga sun yi haka hankali sai ya tashi to ya za a yi kaza ya za a yi kaza idan mutum mai rauni imani ne sai ya koma wajen wa sai ya koma wajen boka ya koma tsafe-tsafe yana so sai ya ga bayan wancan an gane to za ka ga irin wannan in an zo za a fi kayanka irin ka je bayi ko ka je wani waje da Allah ina ina wani sai ce bai san inda yake ba ban san inda yake ba an gane me kun ya karba ya siyar ma in ka zo ya miƙa ma sai kwaso ba ce me ya haɗa ka da wani na zo na tambaya na ce nawa ga ina kace kwaso ba ce bai san da kake ba ce bai san da nake ba ni fa na gaya mai dan Allah ga shago na zan je bayi ana samun irin waɗannan nau'i nau'i na hasada in mutum na ɗaya daga cikin wannan a cikin waɗannan guda biyu wanda ya fi haɗari akwai wanda yake so gaba ɗaya Allah ya kace kace da wani shi kaɗai yanzu baya son kowa ya wanzu a duniya sai shi kadai bai son a ga shagon kowa zai nashi bai so a ga makarantar kowa zai nashi bai so wani mai mulki ya yi mulki sai shi kadai to wannan kuma in za a yi 50-50 a raba daidai to shi hankali shi a kwance yake wani nawa ya samu miliyan goma to nima miliyan goma alhamdulillah a ci gaba da zama amma wani nan aka bashi miliyan miliyan goma kai ni ba miliyan biyar to anan zai yi tada hankali ya tada hankali yaya za a yi to irin wannan duk su biyun nan suna ja da Allah ne shi sa wani malami ya ce to menene maganin hasada aka ce tauhidi in tauhidi ya zauna ma ka san Allah ke bayarwa Allah ke hanawa ka san duk abin da ka samu Allah yana talautawa Allah yana kaza to kuma ka rike wannan kai aiki da wannan tauhidi na rububiyya ba za ka zama mai hasada ba insha Allah duk sanda ga wannan abin ya motsa sai kai amfani da tauhidi ka kore shi Allah shi taimake mu Na la yusibu dhanna bi ahadi. kuma kada ya muna na zato ga kowa ya ringa kyakkyawan zato ga mutane yau ba karatu ne ba tun karatu amma wani suna bukata a buɗa su in mun ce za mu buɗa ma zai zama karatu mu na yau gaba daya ku ji wani magana kada wani mutum ya muna na zato ga dan uwan shi musamman kai ɗalibi ne shi ɗalibi ne kuma ka san shi mutumin kirki ne sai ya zama to duk wani sharrin duniya in ya zo suka ce shi ne kai ba mutumin kirki ba ne in an jingina wani abu na sharri ga ɗan uwanka farkon abin da ya kamata ka yi tunani sai da mutumin kirki ne ka yi yaya farkon abu ka ce ƙarya ne da zarar ɗan uwanka musulmi an kawo wani mummuna abu an liƙa masa ka ce wallahi ƙarya ne wannan shi ne asali to daga baya in an gane yayi a lokacin zaka yarda laula istami'tumuhu dhanna almu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairan qalu hadha ifkum mubin me yasa lokacin da kuka ji an ce malam wane ya aikata kaza ko alhaji wane ya aikata kaza in kun san asalin shi mutumin kirki ne ba ku taba kama shi da wani ɗabi'a irin wannan ba misali me yasa muminai maza da muminai mata ba za su yi zaton alkhairi ba su ce haza ifku bi. su ce wannan kirkiran ƙarya ne a bayyane a kuma inda Allah ya ce laula in tumu qultum ma yakunu lana an natakallama bi haza me yasa da kuka ji irin wannan an ce malam wane yayi laifi kaza an jingina mai wani abu wanda kun san ba dabi'an shi bane ba ku taba kama shi da shi ba me yasa ba za ku ce bai dace a gare mu mu faɗi wannan maganar ba bai dace a gare mu gaskiya mu riƙe bakin mu da kun ji an jingina mu wani mutum mai daraja wani kalma na sharri kowa ya ce gaskiya abin da ya fi dacewa mu riƙe bakin mu amma idan mugu ne fa ce billahi lazi malam zai iya wannan wallahi ɗabi'an shi ne to ka kawo misalai guda kaza wanda za a iya gane cewa ɗabi'an malami ko ɗabi'an alhaji wane ne ko ɗabi'an sarki wane ne kawai in dai mutum na kinka ko mahaifiyarka ka yanka mai wallahi tallahi ba zai so ka ba akwai mutumin da yake makiyinka ne ba abin da kai masa to irin wannan baƙin duk wani abin da ka aikata na alkhairi yana iya juya shi ya zambe sharin alaman gane mutumin banza kenan ya samu mutumin kirki ya rika masa abin banza al'asalu shine zannu bil mu'minina khaira an gane an ce ka yawaita uzuri har sai kaga babu wani kofa sai kofa ya toshe ina ganin gaskiya yanzu na yi wa wanda uzuri har abin ya kare sa'annan sai ka ce gaskiya ina ganin ya yi ne kun gane wannan ko to saboda haka wannan ka'ida tana da muhimmanci sosai wannan ka'ida shi ne suka fada wajen sukan sahabbai a suka zo suna kafar sahabbai duk ba ruwansu duk abin da sahabi ya aikata kawai illa ne har ya zama to addinin gaba ɗaya ma sun rusa sun ce ba a karɓar ruwayan sahabbai saboda su ba sa uzuri ga sahabbai ko kaɗan an fahimci wannan ko to ya kamata idan mutum aqidan ku daya manhajin ku daya komai sai aka jingina mai wani abu baka taba kama shi da mummunan aqida ba baka taba kama shi da mummunan manhaji ba baka taba kama shi yayi saka ba ko yayi zina ko yayi luwadi ko yayi ƙarya ko yayi annamimanci ko yayi kaza an gani idan ka ji wani magana dangane da shi farkon abu ka ce ƙarya ne sai an samu hujja bayyana ne wanda ya tabbatar da gaskiyar shi wannan karatu yana da matsar muhimmanci musamman a wannan zamani wanda annabimanci ya yayi yawa kuma ba za ka iya za ka ga wanda kake ganin kamar ba zai iya yi ba zai kai yi to irin wannan shine hadarin abu wani na kusa da kai wanda kana ganin ma haka kuke sai ya ma to shi yasa dole ne duk wanda ya zo ma da magana za ka iya ganin mutum mai mutunci ka ce gaskiya ina ganin saboda mutuncin wani anya zai yi ƙarya to ka tuna da mutuncin wancan kila wancan ya fi shi mutunci shi da ya yi magana kana ganin shi da mutunci to wancan fa bai da mutunci kila ma ya fi shi to yana so ne ya bata mutuncin wancan to duk mutumin da yake burin shi ya bata mutuncin wani kila yana da wani gwani da yake so ya daukaka to irin wannan kai hankali da shi malam wani mutum banza ne amma da malam wani ne da ba haka zai yi ba inda malam kaga malam wani gadin malam wani kenan to kana ganin mutum yana ma haka to yana kaga kuma dukkan malaman ahlus sunna ne mai burin shi ka gyara wannan ka ɗauki wannan to duk mutumin da yake so ya raba ka da wani malami alhali malamin ba yana da wata mummunan akida ba ne to wannan mutumin ya kamata ka guje shi yana so ya koya ma ka ringa mummunan zato ga mutanen kirki na'am la yusifu dhanna bi ahadin illa bi man yastahiq yau kada ya muna na zato ga wani sai ga wanda ya cancanta kunji sai ga wanda ya me ya cancanta mutumin da ya cancanta ɗabi'an shi ne dama mummunan zato dama ɗabi'an shi ne miyagun ɗabi'u mutane sun riga sun sani to misali yanzu an kama mutum ya yi sata su daya ya yi na biyu ya yi na uku ya yi na hudu ya yi na biyar sai aka yi sata a unguwa kace ni yana jin wani ne ka yi kuskure to baka taba kama mutum da sata ba ko so daya sata za kana ganin waye ni gaskiya fa ina ganin wani zai iya yi ko ka taba kama shi ne kawai ni yanda daga take takensa ka san kamar yadda na ce, in mutum bai san ka ba sai ya kwakulo da bala'i sai ya ƙwaƙulo aibiya ni lika amma in mutum na son ka zaka yana kokari ya nema maka uzuri an gane wannan ko na'am tasudu bi ilmi kuma na'am tasudu bi ilmi wato mutum yayi hasada da ilimi hmm, wa yazunnu bi ilmi yayi zato da ilimi in zaka yi hasada da mutum kai shi da ilimi ya ake hasada da ilimi eh jibda na ga wani Allah ya bashi ilimi ina sha'awan sa, ya Allah ka bani ilimi irin na wani sha'awa yake bani banjin haushinsa ba wai ina so Allah ya kwace ilimin shi ya bani bane ba ina so a yi raba daidai bane tsakanin ilimi na da ilimin shi a'a Allah ya bani ilimi irin nashi ina san shi wallahi yana bani sha'awa irin wannan shi ne gifta kuma ya yi zato da ilimi na kama mutum ya yi zina an kama shi zina sau biyar ko sau shida sai aka yi sata a unguwan sai aka yi zina a unguwan sai na ce ina zaton shi ne na yi kuskure me dalilin ka an kama shi ya yi sata so ɗaya so biyu so uku so hudu so biyar ka yi kuskure ka yi shi ne akan ilimi an gane wannan ko da zarar an kama mutum da ƙarya an kama mutum da annamimanci an kama mutum da wasu miyagun wasu miyagun a kebu ga hujjoji sun tabbata sai na zo ina jin haushinsa saboda wannan yaya me yasa kake bakin ciki da wani wallahi saboda yana amfani da dukiyarsa wajen fada da addini shi yasa nake hasada da shi kaga wannan ba laifi na'am wa takallamu bi ilmi ko mutum in zai bude baki yayi magana ya ringa bude baki da ilimi an gane yanzu idan mutane biyu suna fada sai ka saurari bangare daya ka yanke hukunci baka saurari ɗaya bangaren ba shin ka yi magana da ilimi mai magana da ilimi shine wanda zai amfani da ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu an gane su alal muddai wal yaminu ala man ankara dole ne ka bincika bangarori guda biyu wane da naji magana shi bari in ji magana wane shi ma sai naji maganar bangare ɗaya sai nace wallahi tun da wane ya faɗi magana wallahi yana da gaskiya wallahi ba zai karya ba to ni wani irin alƙali ne ni an kai ƙara kotu na sai wani ya ce wane ya mun sata sai nace wallahi tun na naga malam wane ya ce wane ya mai sata wane ɓarawo ne sai kawai da yanke hukunci ce a a yanke mai hannu yaya kaga na yi zalunci a dole kai a ƙa'ida fa an ce ko da alƙali fa ya san me laifi baya halarta an je kotu ce to maganar da wani ya faɗa gaskiya ne ni ma na sani eh ni ne ni alƙali wani a unguwan mai yake maganar da aka faɗa gaskiya ne kan ni ma na sani a'a ko da ya san halin wannan wanda aka yi ƙara ya bari sai an samu shaidu a adalai guda biyu su kai ƙaran shi dangane da kuɗi ka ce ni ma fa ka san ka zalunce ni ko to saboda kawai zan yanke ma lokaci ne da zan yanke ma hukunci la in mun duba mun karanta littafin tufatul hukam mun ga yadda ya faɗa ko da alƙali ya san yi laifi kuma ya san halinka zai zama shaida in har zai zama shaida cewa zai yi ka kai ƙara wani kotun zan cire rigan alƙalanci na sai in zo in zama in sa rigan shaida in bi ka wancan kotun ba da shaida amma a kotun da yake zai ba da shaida balantana a ce kawai da wane ya gaya ma wane ya yi kaza kawai sai ka miƙa wuya ka ce na yarda da shi kawai ɗayan ban yarda da shi ba kawai yana da gaskiya to wannan ba ƙaramin zalunci ba ne zai yi wa ɗayan da ka yarda da shi shine zalimin A gane amma kai bincike kowa ka ba shi haƙƙinsa to a nan ne za ka san inda mai gaskiya yake na'am ويسكت عن حقيقة ما في أخيه بعلمه كما يرنجا يشورو game da hakikanin abin da ke cikin dan uwan da ilimi abin da ke tare da dan ba lalle bane ka ringa tona asirin dan uwanka ko da ka sani sai dai in ya zama dole ka yi shi a ilmance fa inna ihsana dhanni bil ilmi wa sahib wajib lalle kyautata zato da ilimi da kuma kyautata zato ga abokinka wajibi ne in dai wannan abokinka ne in ka ji an jingina mai wani abu na aibi

sai ka rasu ɗanka ya zama kirista ko ɗanka ya zama yahudi ko ɗanka ya zama mai bautan gunki ɗan nan ba zai gaje ka ba to kila wani ya ce to idan ɗana daga bayan na rasu sai ka ba ba zai yi gado ba yanzu an ga an wuce shi da ya ji labari cewa ba wato baban shi mulki biloniya ne shi an yi an yi ya musulunta sai ya ƙiyarta can da ya ga baban ya rasu sai ce ya musulunta sai a zo a taya shi murna sosai madalla madalla ce to magana gado ta ce ba gado yanzu gare ta sai rika a hakuri to in zai koma ba in yace to wallahi in ba ba da gado ba zan koma ruwa eh? to me ya sanar da ku cewa kun ba shi din ba zai koma ba ba tabbas asali in ya ce wallahi in ba a bashi ba zai koma to ko da ma an bashi zai iya komawa Allahu a'lam an gani sabanin addini yana hana saboda annabi ya ce la yatawarasu ahlul millatayn ma abuta addini guda biyu ba sa ganin ba sa ganin juna a wata ruwaya wala yarisul muslimul kafir wala al kafirul muslim musulmi baya gadan kafiri haka nan kafiri baya gadan musulmi to hal al kufru millatayn aw millatun wahida shin kafirci addini ne guda biyu ko addini guda ɗaya in ka ce addini ne guda ɗaya kafirci sunan shi kafirci to yanzu krista in krista ya kawo ma ƙara kotu shi krista ne dan shi ba yahudi in mun ɗauki alkofuru millatin wahida kai dan zai gado ko ba zai gado ba zai saboda millatin wahida kafiri sunan shi kafiri an ne sunan shi an ne an gane ko ba yahude ne ko yana bautan gunki ne ko yana kaza in dai kafiri ne ya kawo tsara zuwa gare ka kace kai me yake ni kirista ne kai ba ni ina bautan gunki to za ku gaji juna yake sa wai kace because all of you are kufar ba shi kenan ba dukkan ku arna ne amma muka ɗauki al-kufru milalun kafirci addini ne daban-daban ba yahude ba zai gaji ba nasare ba ba nasare ba zai gaji mai bautan gunki ba kafircin in ya bambanta babu gado an gane wannan ko to wannan matsala ne wanda malamai sun tattauna shi sosai ana jayayya sosai kan shi an gane akwai masu ganin al milalu akwai masu ganin al-kufru millatun wahida matsala ce kihiya mai tsawo in aka yi tsawo wajen karatun fiqh insha Allah za a ji bayani to anan wajen dai sala tawaru babu gado tsakanin musulmi da kafiri wala bainal yahudi wan nasrani haka nan babu gado tsakanin ba yahude da ba nasare nan me ya dauka kenan al-kufru milalun kenan wannan ba yahude ne wannan ba ne addini daban-daban ne ba gado tsakanin junan su sannan ainihin bauta shin bawa yana gado la wala yarisu rakiku wala yura bawa baya gado ko ba a gadon shi bawa baya gado kuma ba a gadon shi kuma yadda ku bawa ba zai gada ba sannan in ya mutu ba za a gaje shi ba wamma mata anhu fa huwa li maliki abin da ya mutu a gare shi duki dama shi da shi da da shi da shi da dukiyar da ya mallaka na ogan shi ne ogan da ya mallake shi shi zai kwasa ba matsayin gado ba kawai dama mallakan shi ne kuma ji wannan ko in kana da bawa bawa dukiya ne shi sannan dukiyar da ya mallaka ma dukiya ne naka ne shi yasa idan bawa ya je yayi kasuwanci ya samo kuɗi da yawa kana iya kwashe kuɗin gaba ɗaya ka cinye ba komai saboda shi bawa dukiya ne shi dan akwai wani kiyasi da kira kiyasu shaba inda usuliyyin shin bawa ya fi kama da menene ya fi kama da mutum ne ko ya fi kama da da ainihin kaddara bawa ya fi kama da mutum ne in ka gashi fuskar da komai kai wani ma dan unguwan ku ne aka mai da shi bawa shi mutum ne ko dabba in ka dauka mutum ne in an kashe shi diya za a biya irin diyan da aka biya na mutum ko mu ce kashe bawa yanda ake cewa wannan ragon da aka kashe nawa za a biya haka za a ce wannan bawan da aka kashe nawa za a biya shi bauta yana kaskantar da bawa bauta yana kaskantar da mutum ya mai da shi kamar dabba ba za a iya daukar dan adam a kai shi kasuwa ce za a siyar da shi ba haramun ne amma bawa kana iya ganin ba bayi su turke turke ana siyarwa ka zaɓo wanda ya maka siya kana shi bawa dukiya ne sannan kuma bawa ya fi kama da dukiya ya fi kama da kadara fiye da yadda ya fi kama da mutum an gano wannan ko idan bawa ya mutu ba maganan a ce wai a biya diya sai dai a ce nawa ne kudin wannan bawa naka an gane wannan ko sannan kuma idan lokacin sallan juma'a ya yi, yana za a gane cewa bawa ba mutum ba ne, sallan juma'a ba dole ne a kan shi kawai lokacin sallan juma'a ka tura shi ainihin a gona ya je ma guda an gane ko ya je ma sussuka ya je yi sussuka kai kuma ka tafi masallaci ka ce in ka je can ka je ka yi sallan azhar ka ji ce sallan azhar ya je yi sai ka wuce sallar juma'a ba ka yi laifi ba ba an gani to so haka wannan shine aka ce an furin jayar da cewa bangaren dabban biyar bangaren mutuntaka so haka idan ya mutu dukiyar da ya mallaka gaba ɗaya da shi bawon kanshi na mai gidan ne wal sannan kisa wala mirasa liman qatala muwarrithihi amdan babu gado ga wanda ya kashe muwarrisahu ya kashe abun gadon shi da gangan hmm. mutum ya kashe baban shi da gangan ko ya kashe ɗan shi da gangan ko ɗan uwan shi mutum da ya zamanto baban shi ya daɗe yana rashin lafiya kuma ɗan ya daɗe yana jinyan baban to ɗan nan ya ga baban nan fa shekara ɗaya shekara biyu shekara uku baba ya ki mutuwa kuma ya ƙosa baba ya mutu saboda ya lissafa kaddarorin baban in baban ya mutu zan mallaki dukiya kamar kaza na yi kuɗi na gama to sai ya zama to baban nan ba tun daga tun daga shekaran da ya fara rashin lafiya gashi uba na ya kai shekara 20 baba ya ki mutuwa kullun ga baba kamar zai mutu kuma sai ka ga ya arabin murewa wani lokaci sai ya yi dogon zuma dan yana tunanin alhamdulillah alhamdulillah ga baba ya wuni mun mulkulcewa sai ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah yaya to a nan wajen san yana jin haushi wataran idan mutane suka watsi sai ya shiga daki ya kulle kofa ya samu baban nan ya kama shi ya matse shi wuya ya shaƙe shi ya sa baban cikin loko in ya matse shi ya matse shi yana matse shi dinnan baban yana yana motsi yana mutum baban na iya motsi sai baban ya zai da motsi kafin ya cire hannunsa inda yake matse wannan mutane sun shigo sai ga baban nan dan ya matse shi a loko ya matse sai mutane suka shigo ana shigowa sai an gan shi alhamdulillah sai aka duba aka baba ya rasu to da baba ya rasu in an zo rabon gado za a raba har da dan? ba za a raba har da shi ba sannan a ƙa'idar shari'a ma ya hukuncin wanda ya kashe wani wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafs ko ita wadata za a iya kashe ɗaya ɗan amma idan magada suka yafe suka ce sun yafe kada a kashe baban ka kashe dan ka kashe ɗan kai su sauran ƴaƴan suka yafe to zai biya diya shi nan wannan diyan za a raba ban da shi sannan kuma zai gani iri-iri ana raba gado ban da shi an gano wannan ko sauraka wanda ya kashe wanda ya kashe shi wanda ya kashe abun gadon shi domin ya yi gado to ba shi da gado saboda ka'idan nan na usulul fiqi manista ajala bi shay wani, ko utiba bi hirmani wanda ya nemi gaggauta wani abu kafin lokacinsa za a yi masa azaba da haramta miki wannan abu tunda ya nemi ya kashe baban shi kafin lokacin mutuwa baban ya yi to za a haramta mai cin gadon baban na'am wantifa'un nasabi bil li'an sannan da korewar nasaba da li'ani Korewar nasaba da li'ani idan an yi li'ani tsakanin miji da mata to ina ganin a cikin su babu wanda zai gaji wani har abada idan a duniya babu kowa zai zo, ba za su gaji juna ba an gane miji miji kafin ya yi tafiya sai da ya tabbatar da cewa matashi shi ta yi ainihin tsarki ta yi tsarki ba ta da ciki sai ya yi tafiya da ya dawo daga tafiya sai ya zo ya ganta da ciki wata uku wata hudu ta subhanallah ya na ganta da ciki sai tana cewa ai cikin nan yana nan kai ne baka sani ba ni ne ba sani ba bayan sai da na tabbatar kin yi tsarki tukuna kin yi jini kin yi jini jini ya dauke sannan na rabu da ke ta ce wallahi tallahi ba haka ban dama ni nukan yi jini ai ko da ina da ciki ana ta jayayya to idan mijin yana ganin lalle yana zargin wannan matan an gane yana iya zuwa ko ya ce yana zargin matan shi ta yi zina bayan tafiyarsa bai hujjanka sai ce kafin tafiyar sai da ta yi jinin da ake bukata sannan na yi tafiya na tabbata fata da ciki sannan na yi tafiya haka ne ta ce haka ne to shi kenan idan ke kina ganin lallai cikin nashi ne sai a zuwa yi li'ani to anan ne za a zuwa yi li'ani idan aka yi li'ani tsakanin maza da masu aka yi tsine ne nuwa to anan wajen shi kenan ba magana aure tsakanin su har abada na ɗaya kenan magana Ibrahim na uku ya kama ta tana zina amma babu shaidu guda hudu ya yi sauri yana so ya nemo shaidu sai ya samo shaidu guda biyu da ya samo shaidu biyu sauran ba a samu ba to nan wajen ya samo shaidun shaidun ba su cika ba to yanzu ya za a yi nan ya tsira sai a yi la'ani an gano wannan ko ce ni na ganta tana zina da ido na to ina shaidu babu ko shaidun ba su cika ba sai a zo a yi istibirai a zo a yi la'ani amma haka nan kawai mutum ba ɗaya daga cikin nan ba ya zo ya ce kawai matan shi ta yi zina za a mai nan kazafi ne an gane wannan ko to idan aka yi li'ani tsakanin bangarori guda biyu wato shine sai a kore dangantaka shi dan da za a haifa din nan to wannan da ba dan uban bane amma dan waye dan uwa ne ba dan uban bane dan maman shi ne zai gaji maman ba zai gaji baban ba kuma duk ƴan uwansa le'umbi zai gaje su amma ɗan uwa shakikai da ɗan uwa ne abai ba zai gaje su ba saboda ta ɓangaren uba uban ya ce ɗan ba nashi ba ne idan ɗan nan gaba ya zama to multi biloniya ba uban zai iya dawowa ya ce ɗan shi ne a yi haƙuri a a ba maganin dawowa tunda ya riga ya kore ya kore har abada bayan kazo tawarutu bainal mula'ini wal waladi faqat wato gajejeniya yana yankewa tsakanin mai li'ani da ɗan kawai da mai li'ani na namijin da ɗan amma ban da sauran ban da maman shi واستبهام المتقدم والمتأخر في الموت da rubuwan wanda ya wanda ya gabata da wanda ya jinkiri a wajen mutuwa wanda ya gabata ya rubu wanda ya jinkiri wajen mutuwa ya rubu ba a san ba a san wanda ya fara mutuwa ba da wanda ya jinkiri yanzu an yi haɗari a mota da ainihin uba da uwa da 'ya'ya sun je sun yi hadari a mota to ba a san wanda ya riga mutuwa a cikinsu ba to wane ne zai gaji ɗayan kama iza mata a ƙari ta ta hadam kama a ce dangi sun mutu karkashin rushewan gini dangi ne gaba ɗaya guda wato gini ya rushe ya fada musu ba a san wanda ya riga mutuwa ba to a cikinsu babu wanda zai gaji wani amma da an san wane ya daɗe sai da aka ɗauke shi aka kai shi asibiti sauran sun mutu sai aka ɗauki ɗan aka kai shi asibiti to wannan ɗaɗin da aka kai shi asibiti kaga sai da ya ɗan daɗe sannan ya rasu to yana raye ya ga mutuwar sauran ta so haka shine zai yi gado shi kuma sai in yana da magada su gaje shi an gane wannan ko Allahu a'lam amma in ba a san wanda ya riga gado ba sai dai a hakura

وعن ابي هريره رضي الله عنه قال ان كربو daga abi huraira Allah ya kara musu ya yadda yace ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man shahida janazata duk wanda ya halarci sallar jana'iza ta yi salla alaiha har aka yi salla a gare ta falahu kira to anan yana da yankin lada shin sallar shin jana'iza salla ne ko kuma ba salla bane ko kuma kawai addu'a ne shi mu duba hadisin nan hatta yi salla alaiha shin za mu ɗauke ta a matsayin addu'a ne mazhaban hanafiya ko za mu ɗauke ta a matsayin sallah ne in ka ce sallah ne ga hujja nan hatta yi salla alaiha in ka ce addu'a ne shi ma hatta yi salla ai shi yi salla shi ma ana ɗaukar shi kan addu'a ko ana ɗaukar addu'a sallah akan addu'a wa salli alaihim inda salataka sakanun lahum an gane ku to amma abin da ya furin jaye shine sallar gawa fa sallah ne akwai kabbara harama akwai kabbarorin da ake yi wanda wajibi ne su sannan akwai karatun fasiya akwai mai akwai sallama akwai dai abubuwa da yawa wanda sun shafi sallah amma sallah ne wani irin nau'i ne na sallah na'am na'am kamar shahida hatta tufan duk wanda ya halarci sallar jana'iza har aka binne ta falahu qiratan to yana da yankin lada biyu ila wa mal qiratan suka ce ya rasulullah menene yankin lada biyu qala mithlu al-jabalayn al-azimayn yace misalin su guda biyu manya misalin duwatsu guda biyu manya to wasu irin manyan duwatsu muttafaqun alai shi ma wannan har yanzu mubham to ga ruwayan musulun sai ce hatta tu za tu da tu har sai an ajiye shi a cikin lahad an gane sai an ajiye wannan wannan masbataccen a cikin lahadu ba a cikin shukku ba kamar nan an yi ishara zuwa ga fifita allahadu akan shukku البخاري أيضا البخاري كما دقا حديث أبي من تبع مسلم duk wanda ya bi gawan jana'iza na mutum musulmi saboda imani da neman lada a wajen Allah ba dan riya ba ba ya fi dan burge wasu ba yayi ne saboda neman lada a wajen Allah kuma yana tare da wannan gawa har aka yi sallah a gare ta kuma aka kare daga binne ta فإنه يرجع بكرافين ولن ليش زي داو ده ينكي لادا بيو كل كراف مثل جبل أحد كون كرافي كون ينكي لادا مثال دوتا أحد كان أنفسر وانشان كلمة مثل الجبلين العظيمين شيء مثال دوتا أحد كون دوتا نعم قال من أبيه رضي الله عنه نعم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر للي يا من زن الله صلى الله عليه وسلم شيء ثالث baban salim din an gane shi ne abdullahi dan umar ya ga annabi da abubakar da umar yamshuna amama janaza alhali suna tafiya a gaban jana'iza ya gamsu haka rawahu khamsa wa sahahu ibnu hibban wa allahu an-nasa'i Imamun nasai ya illanta hadisin da wasu bangare cewa hadisin mursal ne shi hadisin imam ahmad ya fitar da shi da abu dawud da turmuzi da nasa'i da ibnu majah da ibnu hibban amma menene isnadin shi an ce wa sahahu shekul albani biyu na sahihu abi dawud ya inganta shi an gane hadisin sahihu ne bi shawahi an gane wannan ko albani ya ce in ittafaqa ala ruwayati hadha alhadith musnadan marfu'an jama'a min athiqat jama'a daga cikin amintattu sun yi ittifaki cewa hadisin nan ba mursal bane bal musnad musnad ne ko marfu'an daga cikin su akwai sufyan bin Uyaina, akwai mansur bin mutamar akwai ziyad bin sa'ad akwai bakar bin wa'id akwai wabun afi az-zuhri akwai uqayl bin khalid ha'ula'i kulluhum sarrahu bil rafi wa'annan dukkan su gaba ɗaya sun bayyana cewa hadisin marfu'un ne ila nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahhatul asanid bi zalika ilayhi sannan kuma isnadi ya inganta da wannan zuwa gare su ka gane wannan ko a kenan maganar da imamu turmuzi ya ce ya raunar mursal a sakku ko ya raunar mursal a saha suna ganin mursal din ya fi inganci to nasiruddin albani ya kawo hujjoji wanda ya nuna cewa musnad din shi ya fi inganci hadisin ingantacce ne an gane na'am ya fi yadda, radiyallahu الله عنهما قالت كينا عن اتباع jana'i. an umurce mu da bin jana'iza walam yu'zam alaina amma shi nan wajen mujira bin shuba ya marfu an cewa arrakibu khalfal janaza wanda yake kan dabba ko wanda yake mota to zai zai zai zama dole a bayan jana'iza masu motoci ko masu dawaki ko masu kaza za su tafi ne a gaban jana'iza kunga kuma ya inganta shi marfu'an a gani to saboda haka falau rakiba wa kana amamal janaza kuri'a da mutum zai hau abin hawa kuma ya kasance a gaban jana'iza to makaruhi ne ibrahimun na yana cewa kanu ya kana hunahu malamai magabata sun zama suna kyaman mutum na kan abin hawa ya riga gawa rawahu sahi an gane wani ko kuma an karanta hawa an gane ana bin jana'iza sai dai in bukata ya kama lalle wajen na da nisa in wajen bai da nisa mafi kyawu a ji a kasa an gane wannan ko to amma wajen dawowa ba makaruhi bane shi saka mutanen da ke kan masu tafiya ƙasa shine ake so bi shine ake so su zama to amamal janaza Allahu a'lam na'am an ummu atiyya radiyallahu anha qalat an karbo daga ummu atiyya Allah ya ƙara musu yadda ta ce zina an ittiba'il jana'i an ana mu bin jana'iza walan yu'zam alaina amma fa ba takura mana ba kenan an hana amma ba hani bane na tahrim hmm. kenan an hana amma hani na ne karahatu tanzih an gano wannan ko hmm. yawa kenan mata na iya raka jana'iza a je a binne idan sun cika sharadi babu kyallon kuka babu ainihin cuɗanyar maza da mata an gane babu ainihin mummunan shiga kada ya zama to babu hijabi a jikinsu suna tafiya da al'auransu a bayyane ko da tufafi masu tsantsan ce za su yi rakiya ga gawa a'a in za su yi rakiya mafi alkhairi kada su yi an gane a mai abin da yana cewa lam yi uzam alaina bin nahayi qala ba'du inna hadha dhannu minha annahu laysa nahyu tahrim wa ma huwa nahyu tanzih walakin al wujha qawl al-shari' sai dai hujja shine magana mai shari'a me yake nufi da magana mai shari'a eh la'anan lahu eh za'iratul qubur la'anan lahu za'iratul qubur Allah ya tsine wa mata masu ziyartar kaburbura su mafi yawan malamai na hanabila sun doki kwata-kwata mace bai halarta ta yi alaƙa da makabarta an gani to bayanin da muka yi sati mai zuwa mun kawo dalilai wanda suka nuna mace in ta cika sharuɗa tana iya zuwa an gane wannan ko al'asulu an al'akama shari'a amma bai rijal wa nisa asali lalle hukunce hukuncen shari'a ya game tsakanin maza da mata walakin da hutu jadu a hakam kasira ta kusu ahadar jinsai ne dunan akal sai dai ana samun hukunce hukunce da yawa da suka ke banci ɗaya daga cikin jinsi ban da ɗayan kamar menene kamar yin limanci a ce wai a nada wani ya zama limamin idi ko limamin juma za a nada mace ba a nada mace sanarwar sai mai kuma shugabanci an gane annabi ya ce la yuflihu wallau amrahum imra'a mutane ba sa samun nasara da suka ainihin ma'ada ainihin mace ta jagoranci al'amarinsu tun zamanin magabatan ba a taɓa samun mace ta kusa ko ta nesa an ba ta shugabanci ba na fatan gani ga yin annabi manyan malamai ne ga wasu daga cikin sahabba annabi mata masu zurfin ilimi da sauransu amma ba mu taɓa ji an naɗa su shugabanni masu mulki ba a ce an naɗa aisha ta zaman to ita ce gwamna na ainihin kufa an naɗa ainihin umu salma ta zama gwamna na basra an naɗa irin sauda ta zama gwamna na kaza ba mu taɓa ji ba kai ko kansila ko ɗan majalisa shin daga cikin yan majalisun manzan Allah ko mace ba mace to a ina aka samu mace kai shugabanci cewa mace na iya shugabanci idan ya zamanto wakilci za ta ita wakiliya ce to mazan gaba ɗaya sun ƙare kenan yanzu ka zo ka wakilta mace ka shiga cikin maza mazan ma akwai muminai akwai fasikai akwai kuma akwai jahilai a cikinsu ka shiga cikinsu wai ka zama wakiliya irin yadda ake zama a cikin house of assembly ko house of rest shi irin wannan zama ya kamata a gama ce mai imani mutum ya kirke a cikin su babu wannan manhaji na waye su waye suke ganin halaccin a ba mace shugabanci mai musulmi an gani sun kafa hujja da bilkinsu ita gasa mai gadon zinari wai ita ai ta yi shugabanci wannan hadisin ya ce lan yufli a qaumun kai sun ma za a hadisin sun ce hadisin da izi ne saboda an ce mutane ba za su taɓa samun nasara ba da suka shugabantar da mace to gashi an shugabantar gashi bilkis ta zama shugaba kuma an samu nasara shin wani nasara ake nufi na duniya ko na lahira Allah ya hana duk mutanen da suka ba mace shugabanci to Allah ya tsine musu ba za su samu nasara ba a lahira sannan a duniya ma za a samu mace tana da rauni akwai matsaloli da yawa da za a samu matsali a matsala a cikin shugabancinta sa hatta mutanen da suke ainihin alfahari suna kira cewa what man can do eh, har su ba mu taba ganin wanda suka nada mace ta zama shugaba Amerika har yau ba taba yadda mace ta yi shugabanci ba eh? mata masu suna neman takara amma a hana su ina ba san gane wannan kasashe da yawa a ta afirka ma za ga ba sa yadda sun san matsalar mace da irin rauninta an gani kowane mutum akwai yadda Allah ya halicce shi yanayin halittar mace ba a yi ta don shugabanci ba ina ba gane wannan Maganin cewa wai malaman bidiyo sun yi sabani tabbas akwai sabani amma duk wani sabani ne mai kyau wa kullu khilaf laysa kullu khilafin ja'a mutabara illa khilafun lahu hazzun min min nazari ba duk wani sabani da yazo bane ake lura da shi sai dai sabani wanda yake da wani kaso na nazari shin wannan ya kamata ma a duba irin wannan sabani wannan sabani ne wanda bai ma cancanci a duba shi ba kawai tun da dai a zamanin manzo Allah ba a taɓa ganin manzo Allah ya nada ba haka zamanin sahabbai haka zamanin tabi'ai ba taɓa samu an nada ba taɓa samu an nada wani ce to ai ga Aisha nan to ita Aisha wa ya nada ta lokacin da aka yi yakin Jamal sai ita ce shugaba na su dalha da zubair to lokacin da abubakar al'ansari ya ga ta fito za ta je wannan yaƙi. ya shiga yaƙin? ai yaki shiga yaƙin saboda ganin ma aisha a cikin yaƙin. kuma ya kawo hujja da wannan hadisin lan a qaumun wallau amrahum imra'a mutane ba su taɓa samun nasara da suka shugabantar da mace akan al'amuransu. Allah cewa ya mata wa karna fi buyuti kunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyyati ula ku tabbata a cikin gidajenku kada ku yi fita na gaye-gaye irin fitan gaye-gaye na jahiliyar farko kuma ana magana da matan annabi ne idan har matan annabi an hana su to waye za a ba shi dama babu na san gane wannan to da haka mata ba sa yin shugabanci an gane ko da shugabanci ko da amma idan mace tana da islamiyya ba tana da islamiyya sai ta ɗauko sai ta dauko malam sai ta bashi kulawa ita principal ita ce director ko ita ce ainihin menene proprietress to yanzu ya halatta ka amsa <laughs> eh, ita ce proprietress to shin ya halatta ta zauna a makarantar tana shugabanci bai halatta ba ta koma gida a je a yi ringa mata bayanin duk abin da ake kaza lokaci lokaci da ran kawo ziyara ta ga mai ke faruwa amma mai shugabancin makaranta ya zama namiji kuma fahimci wane ne shugaba a ministry ba a san da wani abin da aka sani a cikin tsarin shugabanci principal hatta director bai daga cikin sunan da aka sani a ministry a ce wane ne director ba a san shi ba mukami na farko shine principal shine shugaban makaranta kawai duk wannan magana na private school to bai cikin tsari na shugabanci So where is the place? of the no, it's not around. I'm the, I'm the director. So who is the director? What, what is the meaning of director? Me ma nan director, mu san director ba. In tana da makaranta tana iya ginawa ta miƙa a juya mata. Kamar yadda Khadija tun a cikin jahiliya har waye take ba da dukiyarta a juya mata. Kuma ba mu taɓa jin ga mace ta zo tana jagoranci shugabanci bayan musulunci ya zo. A ce take jagora a makaranta jagora a masallaci kaza ita ce shugaba to a ina ne yake halatta mace ta yi shugabanci ku gaya mana ta jagoranci yaranta ko ko ta yi limanci ga mata yan uwanta idan namiji ya zo ba sai ta kauce Allahu a'lam na'am in ce an kai darasi za ku lafiya tare wannan mana yi ya sanye da suka saba ita ba da sulhu mai tsaye a fada ala wanda ya ce daidai ne mutum ya dora waya ko glass a kan littattafan da ake karantawa ko kuma tambaya da ake daidai ne mutum ya dora glass ko waya akan littafin da ake karantawa wanda akwai sunan Allah akwai ainihin sunan manzan Allah akwai sunan mala'iku da sauransu to gaskiya babu nasi bai karara da ya hana sai mutumin da ya san darajar littafi cewa littafi akwai sunan Allah da sauransu to za a ba shawara cewa mafi alkhairi kada ka sa amma ya ce ma kawo nasi to nan ne gizo ke saka ki ai ban ce ma nasi ba nace shawara da nake baka yana daga cikin abin da ya fi cancanta an gane littafi kada ka saura min wani abu a kai saboda ladabi an gane to akwai abubuwan da muke dauka ladabi ne ba ladabi bane an gane yanzu wani wani zai ɗauki da qur'ani sai ya rungumi qur'ani haka ya yi kif din qur'ani ta ce kaga masu imani eh kaga ya dauki qur'ani ya rungumi qur'ani yana ta kuka kuma ya kif din qur'ani shin wannan ya dace da sunna ka rungumi qur'ani kai kif din shi babu wani dalili irin abin da galiban atraf suke yi mutanen turkawa daga cikin ɗabi'un su ga ƙur'ani sai su kama su ta kuka littafin Allah ne suna sumbanta to da alkhairi ne wanda ya fi cancanta su yi wannan su ne magabatanmu tunda ba su yi ba kuma sun fi ka son qur'ani da sa ka shi amma wannan dai gaskiya tun da dai ba na tsammanin magabatanmu za su zo su ɗauki abubuwa su daura ma littafin Allah Allahu a'alam. Eh. Wannan ya ce yana rukuku ne sai ga lumfa a ka to da gandan shi ruwa a hannunsa sai ya dan shafa wajen ya ce ya wadatar ya ga lum'a a jikinsa da ya alwala kafin ya je ya sallah ya ga lum'a din yana cikin ruku sai gani wani zai dauki ruwa sai ya shafa to kafin ya shafa din ba kafin ya shafa ya sallan shi ya yi kabara harama da wannan lum'a din ya yi karatun fatiya ya yi ruku'u ko kuma yana cikin ruku'u ne masu ya gani kaga tun farko sallan shi ya riga ya bashi an gano wannan in dai mutum ya ga lum'a a cikin sallah alhali ya riga ya fara sallah kawai ya yanke sallah sai ya wanke wannan lum'a din ko ya ɗauki ruwa ya shafa a wajen ya kusar da lum'an sannan zai sake sallah Allahu a'lam wannan ya ce mace ce shayarwa kuma ya ma take shayar da kanta ya ce ma'ana tana shan mamanta kuskure ne to fa tana shayarwa kuma tana shan mamanta ya za ta sha mamanta ta tako sai da gina ta tatso shi an gane in ta tatso ta zuba a kofi ta sha to shan mamanta haramun ne ba haramun bane nasa ne mallakin ta ne kuma babu wannan sun da ya hana ta shan mama haka shi wannan halittu saka ta ba yaron ta mama ita ma ta sha haka nan mijinta ma ya sha babu wannan su ba za a ce mijinta ya haramta a gare ta ba tunda ya sha nunanta. irin yadda wannan wannan abu wannan wato ibn abi huzaifa waye Salim bin abu abun abi huzaifa irin yanda ya aikata yanda suka shayar da shi yanda aka shayar da shi har ya haramta shi wannan banbanci gida shi dan gidan ne ya taso tun yana jariri ke yana karamin yaro ya taso har ya zama to bai san wani gida ba sai wannan to irin wannan idan babu yadda za a rabu da shi sai aka shayar da shi domin a haramta shi ta zama to kuwa shi sauran yan gidan zama yan uwan wannan ba matsala amma ita dan ta sha ko ta ya sha ba laifi bane Allahu a'lam in ma za a gama fara da nono ne sai eh, a ta ce a sai mata nono ta matsa ta sha wannan babu laifi babu wani nasin da ya hana ta Allahu a'lam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk